wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya ƙasar Japan ta sha kashi a hannun Ghana da kwallo biyu da nema. estonia kuwa ta doki kungiyar kwallon kafa ta litoniya ne da kwallo biyu da babu kasar australia ta doki rasha da kwallo ɗaya mai ban haushi haka ita ma santarar afirka ta samu nasara kan uganda da kwallo ɗaya da babu a yau romania suna tare da chile sai kungiyar kwallon kafa ta moldova za su fafata da congo morocco kuwa za su fafata da ukraine ne luxembourg suna tare da senegal sai slovakia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta netherlands za a buga wasannin ne tun daga misalin karfe uku na rana har zuwa karfe takwas saura kwata na yammaci agogon najeriya Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Za mu leƙa kasar Ingila inda kungiyar kwallon kafa ta Derby County ta bayyana sunan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Frank Lampard mai shekara 39 da haihuwa a mazaunin sabon kocin da zai ja ragamar ta a shekarar da muke ciki zuwa wasu shekaru. Lampard mai shekara 39 da haihuwa ya ce wannan shine karo na farko da ya kasance koci ko kuma mai horar da 'yan wasa a iya rayuwarsa don haka ya ce za su yi aiki kafada da kafada da manyan kwacawa da kuma mahukunta a kungiyar don samun nasara a ci gaba za mu leka kasar spain kuwa kasar spain a bangaren kungiyar kwallon kafa ta real madrid kocin kungiyar kwallon kafa ta real madrid din zanadin zidane mai shekara 45 da haihuwa ya yi murabus daga matsayinsa na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din zidan ya bayyana haka ne a wata zama da suka yi a yau alhamis 31 ga watan biyar na shekara 2018 a taron da ya yi da 'yan jarida da kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta real madrid din florentina perez Zidane ya ce ya ajiye aikinsa ne saboda kungiyar tana bukatar sabon murya wato canji ya kuma samu nasara tun daga lokacin da ya fara aiki a kungiyar a shekara ta 2016 kimanin shekaru a shekara biyu da rabi kenan bayan da kungiyar ta sallami kocinta a lokacin rafin Benitez inda Zidane din ya samu nasara a wasanni 104 a cikin wasanni 149 da ya buga ya kuma yi kunnen doki a wasanni 29 ya samu kashi 69.8 cikin maki 100 da ake bukata dan wasa ko mai horar da dan wasa ya samu ya samu nasarar lashe kwafa-kwafai har guda takwas cikinsu akwai kofin zakarun nahiyar turai wato yau champions league wanda ya ci so uku a jere babu kuma wani kocin da ya taɓa yin haka ya samu nasarar ɗaukar super cup sau biyu sai world club cup sau biyu ya kuma lashe la liga sau daya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya